والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم فصل الخطاب انظر إلى المجاهدين إيه، يا أخي انظر إلى المجاهدين يا أخي ka yi dubi zuwa ga mujahidi masu jihadi ya kai dan uwana almujahiduna idan kanu kano su mujahidun idan sun kasance suna kan tafarki mai kyau ingantaccen hanya wasu duk za a bi sunna kuma suna da gaskiyar lizimtar sunna mazahara min shay'un min al-mukhalafat sannan wani abu ya bayyana gare su na saba wa sunna eh, allazi kad la yamassu al-aqida kad la wanda zai iya yi waƙi da ba bai shafa aqida ba an ya shafi ainihin ibada ne ko ya shafi mu'amala bai shafi aƙida ba kalkibir misali kamar girman kai ya zama to a samu basalafe yana da girman kai ko jiji da kai yana ganin shi wani ne da takama allazi kad ila qalbi al-insan wanda yakan sadu zuwa ga zuciyar mutum fa tafsulu ikhlasu sai ta bata ikhlasin shi ko ba ba girman kai idan ya shiga cikin ɗabi'an ɗan adam yana bata ikhlasin shi haka nan jiji da kai an gane ku nasara eh na hurrimun nasara za a haramta mai nasara eh, za a haramta musu nasara kuma za su yi rauni daga tabbatar da manufarsu za su yi rauni daga tabbatar da manufarsu وكذلك إذا كانوا على معتقد سليم هكذا إذا سن كسن شيكا أكيدا لا بيي da gaskiyar lizimtawa da suna sun a wato sun lizimci suna da gaskiya sannan suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hurimun to za a haramta musu nasara kama waqa'ati sahaba fi waqa'ati uhud yawa kamar yadda ya auku ga sahabbai a cikin waqi'a ta uhud ai sahabbai ba da matsala ta akida ko menene ya sanya sahabbai suka samu matsala a yakin uhudu shine saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace musu kada ku rabu da wannan waje ko da kun ji labari an kashe ni ne ku lizimci dutse ba su ɗauki makami su tsaya kan dutse kada su sauko ko da sun ji labari an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da aka fara samun ganima ya zama to an fara samun nasara kan kafiran sai suka manta da wannan magana mantawa suka yi sai zama to kwamandan su yana ta tunatar da su ya ku bayan Allah ku tuna da abin da manzan Allah ya gaya muku sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ya gaya muku cewa a ya ce duk duk musiban da ya same ku da ya same ni ko da kun ji labari an kashe ni ne ko an kashe dukkan musulmi ku tsaya kan dutsen da ku sauka amma da aka fara samun ganima shi kenan sai hankalin zai koma kan ganima din sai suka zo suna kwasan ganima suna kashe kafirai suka sako da kan dutse sai Khalid bin wali a lokacin kafin ya musulunta sai dama ya dauka cewa saman dutsen akwai mutane da yawa ne ashe saman dutsen ba mutane da yawa sakowar sai tona tsirar abu dama iya yawan su kenan kawai sai Khalid bin ya dawo kawai haka ya fara kashe su kamar kiyashi an gane yana kashe suna gudu to kaga wannan abin da ya same su sun manta ne suna saba ma umarnin manzan Allah kuma ganima maganar ganima ne ya fige su alladhi huwa ma'rufun inda kulli wahidin minna wanda abu ne sananne a wajen kowanne ɗaya daga cikin mu fa idza waqa hadha fi sahaba to idan har wannan zai auku cikin sahabbai alladhina hum khairul qurun wanda sahabbai su ne fiyayyun karni wa rasul aizan mawjud fihim kuma alhali manzon Allah yana cikin su kuma gaba kuma manzon Allah ma shi ya gaya musu duk abin da ya same ni kafu sakku yana tare da su nan fa kaifa idza kanu mutafariqina mufariqina lis-sunnah to yaya kuma in sun kasance suna yin watsi da sunna mutanen da ba san darajar sunna manzon Allah ba suna kirkiro bid'a hmm. to yaya zai kasance kamin babu auna ko muntasibina ila qa'ifatin min mubtadi'a min aslihim min nash'atihim in ya zama tun farkon tasowansu sun taso akan wani bangare wani kungiya na bid'a a ce waɗannan sufaye ne yan hakika waɗannan yan asha'ira ne waɗannan yan maturidiya ne waɗannan yan shi'a ne waɗannan yan kaza ne waɗannan yan jama'atul tabligh waɗannan yan ikhwanul muslimin waɗannan yan haddadiya duk dai ga sunan sai zaman to sun taso akan wata aqida mummuna to kuna tunanin akan wannan aqida Allah ba zai jarabe su ba ai halin da muke ciki a duniya kaga ainihin musulmi sun yi rauni wato zuwan bid'a ya taimaka wajen raunin musulmi in ya zama to saban Allah yana kawo rauni ashe bid'a min babi aula ashe shirka min babi aula na'am وبهذا نرى خدع الذين يدعون إلى إلى توحيد الصفوف kai da wannan muke ganin kuskuren mutanen da ke kira zuwa ga haɗa kai shine tauhidul sufuf ya zama to mun manta da bambanci wayannan yan shi'a ne masu kafirta sahabban manzon Allah wayannan yan shi'a ne ismailiya masu shirka masu bauta ma ainihin imaman su wayannan sufaye ne wanda suke shirka suna bid'a suna kaza suna kaza wayannan yan tabligh ne wayannan yan ikhwan ne wanda ba su da aqida kwata-kwata ba kan gane wannan to irin wannan muna ganin kuskuren masu kira zuwa ga tauhidin sufu cewa a haɗa kai a manta da bambance-bambance na ta'awunu fi fasna alai wa ya ya'ziru ba'duna ba'da fi mattalafna fihi mu taimaka mu juna akan abin da muka yi ittifaki sashen mu sashen mu yayi uzuri ga sashe ga inda muka samu sabani wa ta'awun ma'al da kuma neman taimako haɗin kai da neman taimako tare da kungiya batacciya ma'ataradi an uyubihim yawa tare da kuma yin shiru kau da kai daga aibinsu idan an haɗa kai da sufaye ba za a gaya musu gaskiya a nuna musu biri'ansu da shirkansu ba idan an haɗa kai da shi'a ba za a gaya musu gaskiya a nuna musu shirkansu da biri'ansu ba yan ƙur'aniyun ba za a gaya musu haɗarinsu da kuma kafircinsu da shirkansu ba duk ba za a gaya musu ba yan sauran ƙungiyoyi gaba ɗaya kawai za a yi shiru ne a gare su wato ana so su ba da haɗin kai ne wato ma'ana a yaƙi gwamnati ko ana so su ba da haɗin kai wato a cifar da gwamnati ta hanyar zaɓe ko abin da ya kama da wani intihar an gane wannan a nan wajen ana neman taimakon kowace irin ƙungiya ba za a gaya musu cewa abin da kuke aikatawa shirka ne ku gyara ba abin da kuke aikatawa biri'a ne ku gyara abin da kuke aikatawa kaza kaza duk ba za a gaya musu ba shin mutumin da yake da irin wannan dabi'a shin yana mai son mutane ne ko mai cutar da su yan ikhwan suna son mutane da alkhairi ko kuma suna so su yi amfani da mutane su gina kansu ne lokacin fahimta suna gina kansu ne saboda duk mutumin da yake da aƙida mummuna za a yi shiru kan aƙidan shi me ake so ya ba da haɗin kai saboda jama'a su yawa idan jama'a sun yawa sai a kifar da gwamnati in ma hanyar yaƙi ko kuma a kifar da ita ta hanyar zabe inda majority carry the vote ko yadda suke cewa to suna son a tara ƙungiyoyi daban-daban a yi shuru kan aƙidansu saboda su samu jama'a da yawa to 'yan salafiya suka ce wannan ba abu ne mai kyau ba wannan babu adalci a cikin wannan in dai har kana son mutane da gaske to ya kamata in suka yi kuskure ka gaya musu ko shin mutumin da yake shirka ka san in ya mutu zai shiga jahannama ne har abada sai kai shiru kan shirkan shi ka nuna mai cewa shi musulmi da shi mutumin kirki ne dan kana son ƙuri'an shi ko dan kana so ya baka haɗin kai ku taru ku riƙe makami ku kifar da gwamnati shin yaya matsayinka da shi kai masoyin shi ne mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a garin an tare da musulmi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da ya so wa kanshi duk wanda kake zaune da shi a munafince baka gaya mai gaskiya kai ba masoyin shi bane an gani bani isra'il me yasa aka tsine musu lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahawna an Ashi an tsine wa bani isra'il ta harshen annabi dawuda da annabi isa dan maryam zalika bi ma'asau wannan saboda sabon allah da suka yi wa kanu ya atadun kuma sun kasance suna ta'addanci suna ƙetare iyaka to ila wani bai tambaya ce to menene sabon allah da suka yi menene abin a ah, ta'addancin da suka yi sai allah ya kawo shi a fili ya ce kanu la ya tana hauna amun kare faru hmm. sun kasance ba sa hana junansu daga biyagun ayyukan da suka aikata ba sa hana me junansu daga biyagun ayyukan da suka aikata ashe in kuna zaune zaman munafinci ba ku hana juna to dukan ku makiyan juna ne alamun gane cewa mutum na son kai gaya ma gaskiya duk dacinta wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ula'ika sayarhamuhumullah ko kaga muminai maza da muminai mata sashen su masoya ne. sashen su taimakon sashi ake yi ya amuruna bil ma'ruf suna umurtan juna da kyakkyawan aiki kuma suna hana su munkari suna tsaye da sallah su ba da zakka kuma su yi da'a ga Allah da manzansa shin a bar mutum cikin bid'a da'a ne ga Allah da manzansa ko kin Allah da manzansa to kaga ashe da'awa ta ikhwanul muslimin wato ba da'awa ba ce ta addini ita da'awan addini ta yi daidai da maganar bahaushe cewa gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba saka shi dan salafiya shi da'awan shi gyara kayanka ne ba wai ba yana so ya kwace kayanka bane ba a kayan da kake da shi gyara ka rike kayanka shi kuma dan ikuwa sauke mu raba Na ba ka gano wannan sannan kuma da'awansu ta yi daidai da karin maganin bahaushe da haihuwar yuyuyu ko guda ɗaya kwakwara to su su haihuwar yuyuyu ne a tara kowace irin ƙungiya da suna wai da awa za a yi eh su kawai suna son a yawa amma wane ne mai laifi kawai a wajen ɗan ikhwan waye mai laifi a wajen shi kawai a duniya shugaba yawwa kawai shi abin da yake so a tare gaba ɗaya a yaƙi shugaba duk sauran mutane gaba ɗaya kamar annabawa ne ko mala'iku ba sa yin laifi in kuma suna yin laifi ba a gaya musu gaskiya kuma duk mutumin da yake gaya musu gaskiya babu wanda suke ƙi kamar shi shi yasa babu wanda suke ƙi kamar salafiyun dan salafiya zai zai ce ma wannan shirka ne bari wannan bid'a ne bari wannan abin da kake ba daidai bane zai halakar da kai ai kaza ai kaza to menene laifin shi na'am wa ha'ula'i lahu shi'aru mashhur wa'annan suna da wani irin take wanda ya shahara huwa na ta'awunu fi mattafaqna alai ne mu yi ta'awuni mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki duk duk kungiyoyin addinan nan mu haɗu tare mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki dan shi'a a ina muka yi ittifaki da shi sai mu duba sai mu taimaka ma juna a nan inda muka samu sabani an gane a yi mishi uzuri wa ya aziru ba na ba da fi mattafaqna fi sashen mu yayi uzuri ga sashe inda muka yi sabani a gani nan mu taimaka mu juna dan shi'a mu taimaka eh, eh, ina ne muka yi ittifaki da shi ne mawai duk da akwai wani wani dan shi'a wani shi ni'matul lahi aljazairi ya ce da su da ahlus sunna ba inda suka yi ittifaki yake sun bambanta wajen ubangiji wajen annabi wajen qur'ani ma yace qur'anin da ahlus sunna suke karanta ba a irin nasu bane annabinsu daban da na ahlus sunna ubangiji zurban shi abin da ya faɗa kenan yace duk wanda ya kasance ƙur'ani shi irin ƙur'anin ahlus sunna ne ko annabin shi irin annabin ahlus sunna ko ubangiji ta to sun baranta da shi to sai ka rasa ma za mu yi zamu yi ta'awuli da wayannan <laughs> shi wannan dan baro ne ya faɗi gaskiya ne kama mukaddara cewa suna son ahlul bait kamar yadda suke faɗa to in aka ɗauki wannan ƙa'ida na ta'awun din nan mu taimaka mu juna to wajen ahlul baiti to wajen wajen ta alƙur'ani ba cewa qur'ani bai cika ba yi musu uzuri haka haka ikwan suka ce sannan wajen abin da ya shafi ainihin kafirta sahabbai da zagin zuda da zagin matan annabi da ya musu kazafi yi musu uzuri wannan uzuri zai yi ko ok a to abin da kira taqiya sun ce tis'atu a ashari bir aƙidar shi'a na yi overtain na aƙidar shi'a yana cikin taƙiyya ne sun ƙware wajen secret activities za su gina mutane wato akan mummunan abu ɗan abin da suka faɗa na waje ɗan kaɗan ne amma kafirci in ka ji shi wallahi ba za ka iya sauraren shi ba shi yasa sun gina shi attaqiya wai Jafaru Sadiq gina cewa attaqiya dini wa dinu abai taqiya addini na ne kuma addinin babana addinin iyayena so daga dan shi dan ya gaya maka magana yanzu to wala ba lalle bane gaskiya ne to shi sa addinin zana da hadari sosai to kaga muka dauki yan qur'aniyun sun ce sun iman da qur'ani ba dauka haka balle ba haka bane tunda duk wanda ya iman da qur'ani dole ya yarda da manzon Allah dole ya yarda da hadisi to yan shi'a mu dauka cewa qur'aniyun sun ce sun yarda da qur'ani to mu taimaka mu juna kan qur'ani ina muka samu sabani da su kan hadisi ko ba su yadda da hadisi ba tarihin musulunci ba su yadda da shi ba gaba daya musulunci bai da tarihi a wajen da yiwu ba tarihi ba maganin wai mai tarihin abubakar ko tarihin umar ko kawai su sun ce kawai allah ya ce wanda zina ma a huɗa yana kawai kai ta saboda bai da hadisi da kai biyan sallah ya bambanta ai rashin yadda su da hadisi shine fi zai kawo wannan kaga duk wanda duk wanda ya karanta hadisi kafiri ne shi dan salafiya zai ce duk wanda ya karanta hadisi kafiri ne duk kuma yin kuma za su ce a ɗarin riba a yi mishi uzuri su kaji bambanci an gane hum yata'awanuna ma'al mubtadi'a wa shuyu'iyya eh Allah ta gaban da ba Allah da kake bauta ba je bauta ba jinni ibatullahi aljazairi <laughs> na'am um yata'awanuna ma'al mubtadi'a su din nan suna taimako suna neman taimakon yan bid'a shu'iyya da yan communism ma wani lokaci communism wanda ba su yarda akwai Allah ba hmm. da masu bautan kaburbura wa ya'zuruna suna yi musu uzuri ba sa musu wa'azi su gaya musu gaskiya wala yata'awanuna ma'al hukam wa salatin amma ba ba sa ta'awuni tare da hukam masu mulki a wajen su ko da kai ka rike sunna na duniyar nan ka kuma rike sunna in kana kan mulki kafiri ne kai dole a cire ka su sanya nasu wala azuruna ba sa ma masu mulki uzuri bal yad'una bal yad'una ila al-khuruj alayhi suna kira zuwa ga yin tawaye a gare su li zulmihim wai saboda zalunci wannan fa suna yakan zalunci ne ba kafirci ba la li annahum kafaru ba wai dan su kafu su kafirai bane wallahi musta'an eh. eh su ba sa jamu wani kafirci su kawai mulki ka suke so su karba kawai مكورة قوة ديش قوتها سودة أكثر أمر كنتم قوة وزيكي زيكي مقام سنة نفريق ثاني نعم وهذا ابن الجوزي شافنا تأميد الشاب تأميد الشاب بسم الله الرحمن الرحيم الصبر ومن أنواع الصبر لقد كنا أوكا نهكوري الصبر على تحمل المشاق ينهكوري أكل جوري موهلا yin haƙuri akan jure ma wahalhalu in kai ɗalibin ilimi ne sai ka yi shirin jure ma wahala wahala babin wasa wannan babi ne mai faɗi na'am eh, wa yashmal saba ala jami'i shada'i ya ƙunshi yin haƙuri akan dukkan tsanance-tsanance min al yau wal Ka yi haƙuri akan talauci dole ne ɗalibin ilimi ya san cewa zai fuskanci talauci da kuma wulaƙanci zai zama to kana dalibin ilimi ba a dauke da ba ka dauke ka da muhimmanci saboda baka da kuɗi wajen fa'u sheikh eh galiban kaga mutane suna mutunta ka kuɗin ka ne kuɗin ka shagalin ka eh in baka da kokobo to ka san dama a wajen mutane kai wulakantacce ne su mutane ba sa duba addinin ka wanda magabatan mu da haka su magabatan mu iya addinin ka iya mutuncin ka da a ce irin zamanin nan ne da irin su abu huraira ba samu daraja ba da duk wannan ilimin hadisin wallahi da ya zama a banza wa iyaz billah haka na irin su abu zar alkifari wanda suna cikin tsananin talauci irin su miqdad irin su bilal irin su irin su mus'ab bin umair wanda ya rasu bashi da ma likabani da za a binne shi da shi za a lullube shi to irin wayannan kuma ka duba tarihi wato an mutunta su an nuna mutane ne wanda sun bada gudunmawa to a yanzu wallahi duk gudunmawan da ka bayar a cikin addini in baka da kuɗi kalas magana ya ƙare an gane ku eh, wa jafa'i shirk sannan mutum ya yi haƙuri akan wauta na malami Allah na iya jarraba ka da malami yana da zurfin ilimi amma kuma wawa ne ga ilimi ga wawanci an gane in kai magana zai zage ka ya wulakanta ka an gani to amma kai ka san me yasa ka zauna da shi me kake so ilimin shi sai ka tsaya ka fa'idanci da ilimin shi ka yi haƙuri an gane wani ko ka yi haƙuri akan wautan shi ka yi haƙuri akan yunwa sai ɗalibin ilimi tun da ba shi da kuɗi zai fuskanci yunwa da wahala ka yi haƙuri da kuma ƙishin a wajen neman ilimi wa ma ila zalik da abin da ya kama da wannan Isma'il al-Imam Shafi'i rahimahullah saurari imamu na Shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa la yaqlu hadha al-ilm ahadun bil mal wato wani baya neman wannan ilimi da dukiya dan kana da kuɗi ba za ka iya neman wannan ilimin ba da kuma izza mutum yana ji da kanshi duk mutumin da yake ganin na to da wuya ya karatu hmm. saboda da zai ga malamin da yake mishi fada kila kasa yake da shi shi ya fito a gidan sarauta ya za a yi mishi fada to ya fasa ma karatun sai ya yi karatun sarauta to yi karatun sarauta yaya karatun zai zauna shi kuma karatu zai ce ni ba abin sarauta kudinka ba zai sa ka same ni ba ni ba abincin hanci da rashawa in za ka tsaya ka yi karatu ka tsaya ka yi karatu fayufle mutum baya neman wannan ilimi da kuɗi ko da girman kai mutum jiji da kai ya samu nasara ba zai yiwu ba walakin man talabahu bi zillatin nafs wa dai wanda ya nemi ilimi da kankan da kai da kuma kunci na rayuwa wa hurmatul ilm wa hurmatul ilm da kuma sanin alfarman ilimi afla wato ya san babbar rabo ya gama mu duba jami'u bayanin ilm maqalat suhunun rahimahullah imam suhunun Allah ya masa rahama ya ce na'am la yaslu al-ilm liman liman yaqulu hatta yashfa ilimi baya dacewa ga wanda yake ci har sai ya koshi nam wala liman tam bi ghasl sawbi ko wanda yake damuwa da wacce tufafi ya sha huga alkan kenan na eh to bayan shi sa raka bai da albarka sosai in dai za a ta wannan wacce wacce da goge goge da wasu abubuwa lokacin da ya kamata a ce ka haddace izu goma ne ko izu biyar ina wata gane wannan musulunci yana son tsafta yana son komai amma abin da yake faruwa idan karatun kana so ya zauna sai ka bashi lokaci ni na ga bawan Allah da yana yin aiki ko me yake kawai tilawa yake yi ko me yake yi in yana kan mashin tilawa in yana yin kaza tilawa in yana aji tilawa in yana kasuwa tilawa to ya ba da hankali sosai karatun yake so yayi a nan yanzu ku duba a jami'a za ga wani an ce professor ne ya goge wajen mass ko wajen chemistry ɗin shi gashi nan buju-buju gashi nan sai lokacin da yake research yana ganin ya bata lokaci ce zai goge kayan haka za ka ya fito ce wannan lafiyar shi lau a ce lafiyar shi lau professor ne ba ina fatan gari amma duk wannan ba wai ya hana mutum ya yi tsafta ba ne nan dai ana gaya mana galiban ɗalibin ilimi yana cikin talauci galiban ne amma ana samun ɗaliban ilimin wanda Allah ya wadatar da su irin su Abu Hanifa Abu Hanifa shi da kuɗin gidansu ba da kuɗin mahaifinsa ma ya samu ilimi mahaifinsa na da wadata kuma da shi ya karatu a gani to imamu shafi ne a sunu da yake faɗin wannan dalibin imamu na malik eh sai mutum ya ci abinci bai koshi ba kuma bai wadatu bai ainihin gimbatu da wajen tufafin ba amma a wannan zamanin misali eh. da ana masu duba malamin wani zubin kalkalzan suke dan kalla ya dan fito su wurin fahimtar abubuwan da ya kamata sai suka malam gare gare misali ne na ba kalkal zai kallo ba wani zai kallo kudin ka wayan ka kana da waya mota da kake da shi ka gama kalkal ɗinka in baka da katuwar mota wallahi baka da kima wajen su katuwar mota waya na dubu dari biyar to wallahi in kai magana za su turare ka an gane ai yanzu dalibai ba sa kalkal ɗin ne amma ya ke kallon su har yanzu wani ɗalibi ne ya nan ba kalkal ba ne babu banda kalkal din ya zama kana da kuɗi sun san yanzu ana yin kwalliya ba kokowo sun sani mutane sun san akwai haka yanzu eh, ai sai sun in kana da kuɗi kana cewa jama'a kowa ya zauna za a yi nasiya za kowa ya nasu su mutane yanzu yan jari hujja ne hatta ilimin addini jari hujja ake mishi yanzu wani kaga ana kusantar ka ana tunanin malami ne kai ko mai kuɗi ne za a kwashi karatu da kuma wani lokaci a zo a yi maula a samu kuɗi wajen ka za ka ana taruwa wajen ka an gane bayan mutum ya gama karatu sai ka dan dauki ka dan dauki wani wani bundle na dubu hamsin ka bika mai ai ka zo gobe za ka da gudu <laughs> gobe har zai gayyato na'am قال محمد بن الحسن a wannan abu je shi ai wannan kaga akwai ayin mai tara mata yana tara su liki da buka ne a to bai kamata wannan bai alaka maka zauna tare da wannan wala yahilu lahu su wa fasikin hmm. hmm. wala mujalasatu bi ghairi darura na'am وقال محمد بن الحسن رحمه الله محمد بن الحسن شي ما طالب ابو حنيفه ne shi kuma Allah ya masa rahama yana cewa tahammul zillal ilm duk wanda bai iya jure ma sa'atan kaskanci na ilimi ba ko da sakan guda ko da awa guda nan ba baki fi zillil jahil abada mm. zai wanzu cikin kaskanci na jahilci har abada mm. an gane kai kana ganin baka isa malam ya ma faɗa ba iri na za a yi wa faɗa magana ya ƙare duk wanda bai iya jure ma kaskancin ilimi lokaci guda zai wanzu cikin kaskanci na jahilci har abada wakalan nasar samar kandi eh nasar samar kandi yana cewa la yanalu hadha al-ilm illa man akala dukkana babu wanda yake samu wannan ilimi sai wanda ya bar shagon shi babu komai da shagon shi na cike da atamfofi da kaza <laughs> to shagon shi duk ya abanda kuɗin ya zai littattafai in yana sana'an waya ne kuma ya siyar da shagon gaba ɗaya wayan nan ya zai siyar littattafai ba gani wa karraba bustana nau kuma ya rusa gonansa wa hajara in gona ne kawai ya siyar kawai ya fari ilimi wa ya kaurace wa ƴan uwansa ya daina sadar da zumunci wa mata aqrabu ahlihi ilai kuma mafi kusancin iyalansa ya mutu ya mutu mafi kusancin dangin bai halarci jana'izar sa ba nan nan mubaraka yake yi nan ba yana nufin kwata kwata ba dan ba zai yi mutum ya rayu ba babu ainihin sana'a ba ko dan abin da yake nufi wato in kana karatu ba za ka samu zaman zama a shago kamar yadda wanda baya yi yake yi ba shi wanda baya shago tun daga asuba yana shago kai kuma mafi yawan lokacin ka wajen neman ilimi ne dan ba za ka samu karatu ba sai mafi yawan lokacin ka ya zama wajen neman ilimi to in haka ne kuwa shagon ka zai samu matsala A gane ba yana nufin kwata-kwata shagon an watsar da shi bane a'a shagon ba zai zama to ya kai na sauran mutane wanda suka bada lokaci akan sannan wanda kuma maganar gona bai da lokacin zuwa gona lokacin da ya kamata ya je gona da asuba ne kuma ilimi albarkar shi ya fi yi da asuba kuma ya kaurace wa 'yan uwansa wato mafi yawan lokuta ana yin harka ban da shi amma ba ya nuna samsan baya yi bane kuma mafi kusancin iyalansa suka rasu bai samu ya halarci jana'izan ba na ana nufin a ahwal a gari na'am a tsaya nan eh. Eh. kaɗan yi zafi da yayin zafi mubalaga ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو هو توصل شر مساجد شر مساجد 20 da kuma neman ceto da salihai wal ibra laysa bil asma yawa wato lura ba wai da sunaye bane al ibra bil haqa'iq ya abun lura hakika ne dan ka kira giya suna ruwa bai fitar da giya daga daga ruwa ba kace a sha ruwa ba laifi bane ya fitar da giya daga ruwa har yanzu dai ruwan ne ko saka ana lura da sunaye ne A ana lura da haƙa'iq ne ba wai da sunaye ba hada shirkun dan mutum ya karbi rashawa sai ce ana samun amfani ba a wajen aiki na wala wajen aiki na ana samun alheri hmm. to nan wai yana magana cin hanci da rashawa shine alheri. wallahi da ina samun alkhairi a inda aka ajiye ni amma yanzu an canza mun waje wajen wayam ne ba komai ina nufin baya samun daman cin hanci da rashawa to duk ba a lura da wannan ana duba hakikanin al'amari ne na fa hada shirku eh dan mutum ya kira abu tawassuli amma ya zama to abin sai mu duba abin da yake yace tawassuli ne sai mu duba me yake yi a yana daga hannu ne ya rasulullahi ba na arziki ya rasulullahi ba ni ilimi ya lallai ba na haihuwa wanda me yi to kiran shi da ya tawassuli shin ya fitar da shi daga shirka bai fitar da shi daga shirka ba an gane ku a sha ruwa ba laifi a sha giya ba laifi bane shi giya ne ya kira ruwa na ma'al'ibra bil haqa'iq yau abun lura hakikanin abu ake lura da shi fa hada shirk wannan shirka ne musamman tashaffa'an wata karuban ko da sun kira shi tashaffa'an wa wata karuban hmm. ko da sun kira shi neman ceto da neman kusanci zuwa ga Allah hmm. shirka ne yana al'asma asma la tughayyiru al-haqa'iq domin sunaye ba sa canza hakika kamar yadda kafirin maka suka ce ma na abuduhum illa bi qarribuna ila Allah zulfa kaga suke ba wai suna bautawa gumaka bane ko suna neman kawai kusanci ne zuwa ga Allah ta hanyar su muna neman kusanci ga Allah ta hanyar gumaka shi yasa muna kiran lata da uzza mun san lata ba suke azurtawa ba ko suke ba da lafiya ko waye Allah ke amma kamun kafa muka yi su kafiran makka suna kiran shi taqarruban li yuqarribuna ila Allah zulfa su kuma a wannan zamanin masu da'awa musulunci suka kira shi tawassulan hmm. dan su dan kawata shi Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadati Allah baya yarda a hada shi da wani a wajen bautansa kama qala ta'ala faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wanda ya kasance yana kaunar haduwa da ubangijin sa to ya aikata ayyuka masu kyau wala yushrik bi ibadati rabbi wala yushrik ahadan bi ibadati rabbi hmm. kada ya hada wani da bautan ubangijinsa wa qala ta'ala fa abudillaha mukhlishan lahu din ka bauta ma Allah kana tsarkake addini gare shi fa qala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlishan ba umurce su ba sai dai su bauta ma Allah suna masu tsantsanta tace addini ga Allah to ina masu cewa na ta'awulu in na ta'awulu suna tsarkake addini su me suke so a yi ma su lalata ma addini an gane wannan ko idan aka yi girki yanzu aka yi farfesu lafiyayye sai aka wurga naman kare a ciki da naman alade aka ɗibo fitsari aka juya fitsari aka juya aka ce to ai ana so ne kowa ya ɗibi nashi eh an yi haka ne dan a samu haɗin kai kowa ya ɗibi nashi zai yi ka dibina naka ko za ka haɗa hada na wani in aka yi miya miya wanda aka yi na rago sai aka wurga alade a ciki insha Allah sai ka kwashi roman alade to duk mutumin da ya ce na ta'awun yana so ne a cakuɗa aƙidu daban-daban kada ma a yi magana wajen gyaran aƙida kaga wannan aya Allah ya ce ba a umurce su ba face su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini addini na shi tsarkake shi ne ba a so a rinka cakuɗa addini da shirka da bid'a da waye da sauransu wa qala fada'ullah mukhlisina lahu Allah ce ku roki Allah kuna tsarkake addini gare shi al ibadatu la tanfa'u illa ma la ikhlas ibada ba shi da amfani sai tare da tsarkakewa mutaba alir rasul da kuma biyayya ga manzon Allah shi ma wannan mun rasa shi yanzu mafi yawan mutane suna kira zuwa ga tadlisi zuwa ga ainihin taqlidi a gani ga maganar manzon Allah sai ayi watsi da shi a kama ra'ayin mazaji to kaga wannan halaka ne dole ne ga ɗaliban salafiya su yawaita magana kan mutaba'a saboda yanzu akwai mutanen da suka sha alwashin sai sun rusa biyayya ga manzan Allah sun gina mutane a kan san ainihin ra'ayin wani malami misali eh نعم شكرا هذه دعوتنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شاكي نقومة نعم السادس عشر نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة منا قلن انت شيخ مقبل منا قلن دعوة ikhwanul Musulmin ba shi da iko wa gairar saliha li islahin mustama kuma bai dace ba ga gyaran taron jama'a shi da wani ikhwanul Musulmin wato da'awa ne wanda bai dace ba da gyaran taron jama'a me za muka ce aka dazun bayanin da muka yi ya fito muku ko zuwa yin duk wata kungiya da ba ta kiran mutane wajen gyaran aƙida to wannan kungiya ba za ta iya gyara taron jama'a ba sai an sa wa mutane tauhidi a zuciya an samu tsoron Allah wato an tsarkake zuciyarsu daga girman kai da shirka da bidi'a da kaza da kaza sa'annan abubuwa su gyaru kamar yadda ainihin akwai Muhammadu Kudu dan uwan Sayyid Kudu ina ganin a cikin littafin shirin na, ko wake na al-mu'asir ko wani littafin nashi a lokacin kafin a gano cewa shi ba salafi bane shi kafin a gano cewa yana da aƙida na ainihin ɗan uwan shi sayyid qutb ya karantar a jami'a islamiyya kuma babban malami ne ustaz ne professor professor ne a wajen aƙida kuma an bashi ma ya rubuta littattafan aƙida a saudiya kafin saudiya su gane shi ya zama da littattafan shi ake aiki a ainihin sanawiya da kuma jami'a na tauhidi sai daga baya a hankali a hankali Allah ya nuna wa malamai cewa wannan mutum aƙida shi ba da salafiya bane to muhammad kudu ya yi wani lacca a jami'a islamiyya inda an tara ainihin ɗaliban ilimi a kai shi ne sai aka tambaye shi wasu mutane suna cewa ainihin wato abin da ya fi dacewa a yi kira zuwa gare shi farko shi ne a yi kira zuwa ga aƙida sa'an nan sai sauran su biyo baya a tauhid awalan wasu suna cewa a yi kira zuwa ga hakimiyya a kira zuwa mutane zuwa ga a tabbatar da hukunci daga bayan sai a gyara ki da mutane wasu na cewa a tarbiyyantar da mutane kan kyawawan halaye mai gaskiya mai rikon amana mai cika alkawari sannan daga baya aƙida zai biyo baya ayyu zalika abdal a cikin wannan gaba ɗaya wanda yake a lokacin da yake yana tare da yan salafiyya ne sai yayi taqiya Allahu a'lam yace min aina min aina ta'ati hakimiyatu hadha din idza lam yakun hunaka du'a yusahihuna al-aqida fa yu'minuna imanan sahihan wa yubtaluna fi dinihim wa yazirun yace qadiyatun wadiha jiddan yace al-hakimiyya la ta'ti min as-sama yace na'am wa kullu shay'in ya'ti min as-sama walakin bi juhudin min al-bashar faradahu Allahu 'ala al-bashar sai kawo ayar nan qala ta'ala ولو شاء الله لن تسر ولو ذلك ولو يشاء الله لن تسر برهم ولكن ya buluwa ba a zukun bai ba a ce to mutane sun yi tambaya sai ce to ah wannan wani irin tambaya ne min aina ta ati hakimiyatu hadha din a ina ne hakimiyya zai iya tabbata ya za a iya kafa daula a yi hukunci da musulunci a doron kasa idza lam yakun hunaka du'atu yusajihuna al-aqida hmm. in ba a samu masu da'awa wanda suke inganta aqida ba kar zai yiwu ba ai dole sai an fara inganta aqidar mutane hmm. fa yu'minuna imanan sahihan yi imani imani ingantacce sannan sai a zo a kira zuwa ga wani abu hmm. yace wannan qadiya wa bi hadisan hmm. al'amari ne a fili bai bukatar tawili sai hmm. ce alhakimiyya la ta'ati min sama yace hakimiyya ai ba daga sama take zuwa ba ana bukatar sai an tarbiyyantar da wasu rijal an yi tasfiya wa tarbiyya. in an tarbiyyantar da su to da su ne za a yi amfani a kafa daular musulunci sai ce na'am eh wa kullu shay'in ya'ti min sama eh kowane abu yana zuwa daga sama walakin bi juhudi min al sai da kokari na mutane sai kun yi kokari sannan sai abin ya sauko sai kawo wannan aya zalika walau ya sha'u Allah lan tasara minhu ce wannan da a ce Allah ya ga dama da kawai zai ba su nasara ne akan kafirai ba tare da su yi wani aiki ba walakin ya bulwa ba'dukum ba sai Allah yayi haka ne ku yi jihadi a kashe wasu wasu su yi shahada wasu a nakasa su wasu kaza dan ya jarabi sashen ku da sashi an gane wannan ayi hmm. to kaga da a wata ikwan kuma ta yi karo da abinda wannan muhammad Kudu ya faɗa su sun ce a aje ƙida gefe guda a fara wa'azi a kan hakimiyya idan an kafa gwamnati ya so daga baya to idan mutanen suka mutu ba kama kama su mutanen da aka yi amfani wajen kafa gwamnatin ba su da ƙida wasu mushrikai ne wasu yan bid'a ne sosai sai suka mutu ka taimake su ko ka fitar da su kai kuma ka amfana kai daga baya ka dawo ka gyara gidanka to wannan shine abin da Sheikh Mukbil ke faɗa cewa muna ganin da awan ikwanul muslimin ba su da iko ko ba su dace ba wajen gyaran mujtama da awace bai lalata mujtama na wani malamin zai amfani da mutane ne ya kafa ta wani na mutum na kafa gwamnatin shi ne a ai dama malamai sun ce da awon ikwan kusan usulubin da suka bi da wuya su samu nasara kan cimma burinsu sun kusan shekara ɗari yanzu har yanzu babu nasara kan da'awansu bil hasari koma baya suke yi a gane ku yawwa in kan asbaha da'awa siyasiya na ruhiyya hmm. domin sun waye gari sun zama da'awa ta siyasa ba ta ruhi ba hmm. sun zama ba su da bambanci da mai apc da pdp da sauransu ko suna apc in ka duba sun fito a mutum ba bambancin addini ba bambancin kabila ko na addini kawai kowa da kowa kawai a haɗa kai da kirista da musulmi da mai bautan gunki da waye da waye duk tare ake su yan siyasa su ne suke da ka'idar na ta'awun da mata na alai mu taimaka mu juna mu musulmi ka rike musuluncinka kirista ya rike kiristanci shi mai bautan wuta ya rike bautan wutan shi amma mu taru gaba ɗaya akan yaya za mu kafa gwamnati ko ba ka siyasar najeriya take ba za ka ce wani shi ne president shi ya manza ce kirista wato wasu ya samu wani waye waye dan majalisa zai ga mai bautan wuta ne ko mai bautan gunki ko dan kaza dan kaza in ka duba yan siyasa haka suke gudanar da rayuwarsu to ka duba da'awa ta ikwanin musulmin tana gudana ne akan haka kawai suna so ne a yawa kenan su yan demokradiyya ne majority carry the vote shi ne democracy shi ko musulunci wa in tudi aksara man fil ard yadilluka an sabilillah in yattabi'una illa illa zan wa inhum illa yakhrusun ba ɗaya bane wa aidan da'awa mubtadi'a kuma da'awa ta ikwan da'awa ce ta yan bid'a لأنها دعوة إلى مبايعة مدخول domin kira ne zuwa ga aibu baya ga mutumin da ba san shi ba sai shugaban yana na boye a cikin daji waye shi ba a ganin shi wa da'awa fitna kuma da'awa ce ta fitina li'annaha qa'ima shi ya halatta aibu baya ga wani malami tukuna ga shugaban ku mai muku mulki sai wani malami a mai mubaya baya a sha ne shugaba to shugaban me eh? su ka duba ai awa da aka yi na muslim brothers ai su suna da amirai akwai gwamna akwai kansila akwai ciyama suka an gama ana jira ne kawai a kafa daula din muslim brothers a ce wani shine gwamnan malam akwai gwamna a gani na <laughs> a tsaye wani abin da kai ba kyauta ba kyauta ba aiki duk da kuka ba kai shi ne da awon yanki kamar yanzu da da irin wannan musulmi da annaha da'awa an gani suka ba daidai bane ba a yi mu mubaya ga wani malami ba na tuna ba na mantawa akwai a nan saudiya ko babban malami na saudiya asalin shi yana cikin lajina da'ima shek jibril babban malami ne to amma daga baya sai ya fada cikin wa'annan yan hamasa din yana taimakon yan hamasa yan ikuwan yan suriya yana taimakon karkashin kasa aka zo aka gano shi da can shi ne babban malamin da ake sauraro shek jibril duk fatawa shi ake tambaya kafin ibn baz daga baya sai hukuma ta gane cewa akwai wasu hare-hare da aka yi saudiya za a gane yana da ira da hannu akwai dan akwai samari wanda yake dan da'amawa karkashin kasa to hukuma ta ga cewa ya dade a kasar kuma idan an ce za a taba shi ya dan janyo matsala ya ka kyale shi ya ka dauko bin passport ya ka sa shi a gidan rediyo da da gidan fatawar shi ake sauraro hukuma ta karfafa ibn bas da ibn husaini ta karfafa ibn bas yana ta karantarwa da aka ji fatawar shi kuma sai aka manta da shek jibrin eh, hukuma ta yi amfani da media don an ce kada ma a yaƙe shi kawai a bashi kawai a yi mutuwan tsaye to mutuwan tsaye aka baka bashi yayi suka zama suna ta yada shi suna ta yada shi ko ina kawai shi ne a media ne a media bin ba sai ga ah, shi akwai babban malami ya kuma gashi makawo yana da zurfin ilimi ga tsoron Allah da zahiri ga kaza ka kaza ya kamanta da shi ku gane wannan ko to kuma irin wannan shine abinda ake magana misali so kaga bimbas da ya zo ya tsaya ya karantar da mutane addini tsakani da Allah sai Allah ya ɗaukaka shi li'annaha qa'ima ala jahlin domin ita da awa ikwan da awa ce ta fitina ko hmm. me fitina daga cikin ikwan duk mutumin da ya ce shi yana so ne ka sauke a raba ko ya kwace ma kayan din yana neman zama lafiya mutum ne kawai ya ganka da kudin kai ce kai kawo kudin nan mu raba kuma naka ne kai ka wahala za a zo na lafiya kaga ba za a zo na zo a matsala to su sukan kwace ma kudin ka ko kuma su ce ku zo a raba to shi yasa kaga ana yawan komawa da su a Misira da kasashen duniya gaba daya su duk wanda yake kan mulki ba su da wanda suke gaba da shi kamar shi su dai burin su dare kujeran mulki ba wai karantar da addini ba idan malami ya zama to burin shi yana neman kujeran wani ne dole a buga da shi yanzu me yasa kaga malamai yan siyasa sana cewa in dai malamai suna so su yi siyasa su shigo a yi da su mana sun gane su ma malaman malaman su wasu ɗanɗanɗani daɗin siyasa a gane mafi yawan malaman da kaga suna wai su fa yan siyasa ne ba wanda zai hana fi yin siyasa ba wai siyasa ne bi nafsi ha ba abinda ake samu ya ake a turawa ke kira ma na democracy sai of democracy eh kila wani malami ya dan shiga ya dan samu wasu miliyoyi ta daga nan fa wallahi ba wanda zai fita da shi daga siyasa ya san babu inda zai je ya samu wannan kudin sai nan sai zai ce ku talakawa ko yake taimakawa musulunci ya gani yake taimakawa kisa ba san gane wannan musulunci shine aljihun shi eh aljihun shi ne babban musuluncin nashi to wanda ne a taimaki musulunci ba zai yiwu a zauna haka nan ba eh ba zai yiwu a zauna ba saboda ya kamata wajibi ne malamai su taimaki kansu yadda shugabannin suke hawa manya-manyan motoci suke kaza mu ba kamata mu yi haka an gano wannan ko to kaga da awa ta fitina ga hmm. ta mutumin da yake so ya nemi kujeran mai mulki to kaka ya nemo fitina a eh, mai mulki komai zai iya yi dan ya kare kujeran shi shi za ku ga ku duba abin da ke faruwa a Syria da aka nemi a kwace kujera yaya an zauna lafiya kai da ya gama kusan ci shi da yaki sai ya kira Russia ya kira Iran yace zo ku taimake ni wajen ko da duk za su kare shi ya yadda ko da talakawa za su kare gaba ɗaya shi ya mulki ya yadda ya yadda da wannan a gani na'am to yanzu kamar kasar somaliya da samari ɗan shabab suka taso shabab ta so su cire gwamnatin ta shuru gwamnati ta tsaya wani daka shekara wajen talatin da wani abu ana bugawa shin yaya suna nan ko ba sa na har yanzu suna nan hukuma suna nan ana ta bugawa da su to irin wannan da'awa ce da'awa awatar amma ka duba awan salafiya gyara kayanka wane mulkin kadin nan da Allah ya gyara shi ga kurakuran da ke cikin mulki kaza kaza amma ba ina neman mulki ka bari kai nake so ka tabbata kan mulki yaya dole ya fahimce ka eh ya san kawai kai baka kan mulkin shi ya tsaya ya mulki shi amma ya saurari maganar Allah da maganar manzo da sauki daga ce ina so fa in kwace wannan mulki naka dan baka iya ba ni nake son hawo ai sai da karfin shi ya kare a kwarai da gaske malama kuma yi wasu kiristoci na ganin jolin ya mili ko yi sarkin jos a gwamnan jos a lokacin da malam ya rasu da yanzu zo har gidan malam yana kuka ya ce ya rasa uba ya ce yana rushe nasiha gyara kaza kaza ba daidai ba ne ka yi adalci ka yi kaza ka yi kaza kama wannan kirista nan wanda ba ka'ida musulmi ne ya kamata ya mulki ko eh. na لأنها قائمة على جهل لما إتا دعوة تاتيوني أكن جاهرشي وسائرة على جهله وتنا تفيها لك جاهرشي ننسو بعض الإخوة العاملين muna yin nasiha ga wasu sashen yan uwa masu aiki a cikin wannan da'awa yan uwa kaga kira mutane ne samari ne masu son sunna amma suka jayarci sunna suka fada cikin ikhwan sai ce muna yin nasiha ga wasu sashen yan uwa ashe kana iya shiga cikin da'awa ta bid'a ta jahilci amma uzuri to wani zai ce babu wani uzuri kawai kai dan bid'a ne tun da ka tare da su ba kaza kaza a gani? to kaga kaga Sheikh Mukbil yana nuna mana akwai wasu sashen yan uwa yan salafiya ne aka yaudare suka fada cikin wannan kungiya to muna yi musu nasiha al'amilina fiha Amina al-afadil wanda suke aiki cikin ikhwan daga cikin masu daraja ka duba da ya kira su bitakhalli mm. anha eh su rabu da wannan abu su rabu da ita hatta la yudi'u waqtahu hatta la yudi'u waqtahu hatta la yudi'u waqtahu saboda kada lokacin su ya tozarta imana kar su bata lokacin su a cikin abin da ba zai amfanar da musulunci da musulmi ba mm. وعلى المسلم أن يكون همه أن الله ينصر الإسلام والمسلمين إيه شيء مسلمي يا كما تزمي نيا سا يند الله زي تيمكي مسلمين شي ده مسلمي ka gina al'umma kan tauhidi in suka mutu su gamu da Allah lami lafiya idan ka gina su akan hakimiyya amma aqida bai da kyau za a gamu da Allah lami lafiya masu shiga cikin siyasa a yanzu wasu suna ɗaliban ilimi ne ko kuma da sunan malinta misali kuma sannan a tafiyar nan ba su ɗaya ba ne akwai kiristoci a kowane ba su da addini eh to ne za a kira su kenan masu me masu shiga masu shigan da su ne ko sana ba idan suna shiga ba za su samu aljihu sai cika ne ba su aljihun suke so kawai duk wannan hudu da ana yi aljihu ne ba ka ganin idan aka shigo da su gwamnati shirin suke yi da zaran an ba mutum mukami a gwamnati sai ga duk abin da yake faɗa da ya daina ashe zagin da yake me yasa ba a yi da mu da ya shigo sai ga yana kare duk laifuffuka na wannan shugabancin amma an baya nan fa an shiga hudu a wato kumbarin hudu ba ya shiga uku zai ajiye kira zuwa ga aƙida ya ta ihu akan siyasa <laughs> to ina ma na gaya ma a ke ma yana ba wanda zai ba kila ya biya kila ya zama ba wasu Assalamu alaikum wa ah, kamar da aka bayani je insha Allah za yi gidauniya lokaci ya riga ya ja kuma akwai karatu da malam zai eh, saboda haka dan Allah ya uwa a bada gudunmawa yau kusan an raba watan shi ya yi safar safar ya kai rabi ko ashirin da takwas a yau sha takwas sha hudu ko kusan ya kai rabi kun ga tafiya tana da tafiya har yanzu ba wani abu wanda za a ce gashi haka a ƙasa saboda haka da Allah ya kuwa su yi ƙoƙari na eh babu babu ne yayi ne za babu da yawa kamar yadda ya faɗa <laughs> akwai amma ba yawa dan ba a ce sam sam babu ba Eh, to so da haka da Allah ya kuwa a dan bada gudunmawa yadda ya kamata eh, ba sai mun ta duk wannan abubuwan mun sai ana ta bayani a kansu to da Allah mu yi kokari mu dage mu yaki shedan mu yi kokari mu infaqin yadda ya kamata mu dauka cewa eh, wannan abun idan ba mu yi ba kuren za a iya samun matsala babu wanda ya kai mu fa'idantuwa da abubuwan da ake karanta yanzu kusan minti nawa muna ta ana ta bayani akan abubuwa da zai ta ma tunaninka zai ta ma da'awanka zai ta ma rayuwanka zai ta ma komai naka misali to kaga shi me ya kamata yanzu mu mun ji to ya lami a yada abun sauran yan uwa su fahimta su ma a social media gidan rediyo da tv da sauransu ya yan uwa za su za su fahimci irin wannan da'awan to amma idan mun tsaya mu kadai kun ga zai tsaya ne akan mu kurin mu kadai to saboda haka da Allah a yi kokari a bada gudunmawa sannan muna ƙara tunatarwa maganar shiyarin ɗin karatu nan ana ɗan samun ƙarancin shata da shi dukkan mu nan mafi yawancin mu muna facebook wanda ba sa facebook ɗin kaɗan ne wanda ba sa yi mafi yawa muna yi to kuma ga facebook ana da shi na majalisi kamata a ce ina an fara karatu duk mu a ce kowa yana ta shiyarin ɗin karatu. ai duk sauran malamai ɗaliban su ne suke da ɗan karatukan su suke yada domin wani sako na su isa zuwa ga sauran mutane to amma mu akwai karancin shiyarin din mutum ya ɗan shiga kuma ɗan shiyarin za ka yi facebook ba wani kuɗi yake cirewa ba to amma sai gaba a shiyarin yanzu za a yi karatun manhaji ne yanzu mun tafi yanzu daga nan malam zai karatun muharabatul gulu littafin da yake magana a kan yakan gulowi wuce gona da iri ga manyan malamai wanda sun yi wa addini aiki sun dan samu wasu kurakurai kaɗan wasu su gulowi su fitar da su su gidantar da su da sauransu to mana yana ta jawo hankalin mu akan waina abubuwa an sa littafi na musamman yanzu an tashi daga nan an gama manhajin za kuma a je a yi wani online za a yi shi kun ga kamata a ce yadda muke na a ce an samu kusan mutane ɗari sun yi sharing sun ga abu a lokaci guda kuna ayin shi sharing ɗan karatun to zai taimaka da yawa mutane za su ga eh wannan wani karatu ne su ma bari su zo su yada bari su ga su ji menene ake cewa wani daga sauraro zai ji abin zai ji daɗin abin yanzu akwai mutanen da yawa da daga a turowa cewa suna jin daɗin karatun yanzu inda ba tura karatun nan ba nan da wasu awa ɗaya ko wanda zai kira waya za su ce muna wuri kaza ba muna bin karatun nan ba a yi kaza ba sannan karan mace lokacin da aka dawo karatu ranar laraba akwai wurin da ya kamata a tashi karatun mafi yawan wanda suke wurin ba su san ko an mance ne ko yaya ba san dai menene matsalan ba sai aka fara karatu ba daga inda ya kamata a tashi ba wani daga can wani gari sai ya kirawo waya ya ce shi yana ganin ba wurin ba ne za a tashi kuma da aka duba sai aka ga eh, lallai ya ce shi kullum yana bin karatun yana ganin yadda abuwa suke tafiya to inda ba a yaɗawa. yaya to so da haka da Allah mu yi kokari in ma ba mu iya ba muna da yara wanda suke da suna facebook suna da kaza ka sa su su yi shiyar dan karatu take ko abin da ya danganta. Ka zai ce maka da'awa ta ƙara yaduwa idan da'awa ta yadu mu kanmu za a rage kai kanka kamar security ne gare ka amma idan an kyale irin wannan hamasiyun suna yawo komai hayaniya na yawo a gari to rayuwar zai zama kai kanka kana cikin dangerous kana cikin hatsari wurin gudanar da al'amuranka to amma idan an yaɗa da'awar mai kyau wanda ya kamata to zai jawo a ɗan caccanza mutane tunani tunda a hankali mutane suna fahimtar abubuwa to da Allah mu yi kokari da Allah dinga ba da haɗin kai wurin sharing din kana shiga kasa sunan Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi Kaduna zai baka page din ga nan kai joining kai sharing zaka wani su maganganu ne na chale chale ma wani su ba wani abu bane haka zaka mutane da yawa an yi shi yarin din shi to amma ga abu na manhaji wanda zai fa'idance ka zai fa'idance ɗan uwa da sauransu sai ga muna da kasala to da Allah mu dan tashi tsaye mu yi kokari in mun tashi sai ga Allah ya taimake mu baya ba mu da yawan da za mu iya yi bane a muna da yawan da za mu yi kasala ne kuna yake damu to mu yi kokari mu dan cire kasalan mu yada da'awan mun yada ba wai malam za mu yada ba a mun yada da'awan ne mun yada da'awan salafiya yadda ya kamata yi so da haka kada wani tunanin ai ana kira ni zuwa ga shi malamin a yada ku kaza da kaza a ana san a yada da'awar ne idan an yada da'awar ya yadu yadda ya kamata mutane da dama za a canza musu tunani so da haka na Allah ba da haɗin kai Allah ba da